أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يفح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka Anas bin Malik radiyallahu anhu yake wannan anguwa mai albarka ta biwa eka a cikin wannan gari mai albarka na Sokoto a wannan majalisi namu na tafsirin Alkur'ani a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan yau muna alhamis 27 ga watan Ramadan na shekarar 1443 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa Madina wanda ya daidai da 28 ga watan hudu a shekarar 2022 ta miladiya. a karatunmu na jiya kamar da muka gani mun tsaya a ƙarshen suratul sajida kuma yau mun ji an karanto mana sura da take biye da ita musamman ayoyin farko na wannan sura ita ce suratul ahzab wannan sura ita ahzab tana daga cikin surar madaniya surori da aka saukar da su a garin madina kusan da ittifaq amma da wani kaule da eh, ibn ashur ya kawo daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu cewa akwai wata aya min almu'mini da rijalun ta saka a garin makka amma da ayar daga maganganun mafi yawan malamai kusan ittifaqi surar madaniya ce wannan sura tana da ayoyi saba'in da uku shi ma wannan bitifak da dukkan malaman kidaya malaman kidayen makka da malaman kidayen madina da malaman kidayar kufa da malaman kidayar basra da malaman kidayar eh, sham su ma akwai malaman kidayar dimashq da rufus duk sun ittifaki akan cewa ayoyinta saba'in da uku ne sannan wannan sura an surwaito wani ruwaya wanda ibada kafir ya kawo wani wata waya da abdullahi bin al ahmad bin hanbal ya rawaito daga khalif bin hisham al-bazzar ɗaya daga cikin fitattun makaranta alkur'ani qurani al al ake kiran shi ɗaya daga cikin quraw al-ashara ya rawaito daga Hamad bin Zaid Hamad bin Zaid shi ma ya rawaito daga Hamshaki malamin karatun alkur'anin nan Asim bin Bahdaga wanda aka fi sani da Asim bin da da al-Kufi shi kuma asim ya rawaito daga malaminsa fataccen tabi'in nan shi ne zirri bin Hubaish. zirri bin Hubaish yake cewa ubayy bin ka'ab sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yabawa bawa karatun alqur'ani har yake cewa da sahabai aqra'ukum ubayyu wanda ya fi ku karatun alqur'ani shine ubayy yace ubayyu ya taba tambaya ta yace ka ayyan ta'uddu suratul ahzab Kamar aya nawa kuke kirga kuke daukan suratul ahzab nace sai ake da shi saba'in da uku Yace kaɗai ai da ayar suratul ahzab da muna kutanta ta da suratul bukara a gurin tsayi Yace amma ma daga baya Allah ya dinga shafe wasu ayoyi daga cikin ta kuma yake da suratul ahzab ta daga cikin surori da suka shafi a nasakh ya shafe su kuma nasakh kala kala ne akwai tilawa a shafa tilawar aya gaba da hukuncin ta Akwai wani lokaci kuma akan shafe tilawa amma hukuncin na nan kuma yadda shi ugwai ya buyar ya kawo ya ce daga cikin ayar da cewa, da muna karanta ta a cikin suratul azab amma yanzu ta ta ba an shafe karatunta ita ce inda Allah yake cewa a shekhu da shekhata idan zanaya a na kalamin Allah cewa a shekhu wa shekhatu dattijo da dattijuwa idan suka yi zina to ku jefe su gaba daya kaga yace an saukar da aya kamar haka Allahu azizun hakim daga sai aka shafe hukuncinta amma aka shafe ta amma ta kana wannan sura amma mata suna da suratul ahzab kalmar ahzab jam'i ne hizb hizb shine kungiya dan haka ahzab sun kungiyoyi galibi irin waɗannan kungiyoyi kungiyoyi ne da suke haduwa akan murkushe addini kaga waɗannan an yi yaƙin azab wanda ƙungiyoyi ne na larabawa yahudawa suka tafi suka tunzuro su suka injizo su a kan su zo su yaƙi mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tafi suka yi haɗin kai suka yi gagarumin gangame suka fara soja mayaka wajen mutum dubu goma yayin da mayakan da mazo sallallahu alaihi wasallam a Madina ba su wuce dubu uku ba suka taso da nufin su murkushe manzo sallallahu alaihi wasallam a murkushe musulunci a murkushe musulmai a garin Madina to amma Allah ta'ala ya fatattake su isa daga cikin ni'imar da Allah ya wa mu'minai shine fatattakar waɗannan kungiyoyi da suka bi yayi ya zo da cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a Safa da Marwa yana cewa alhamdulillahi wahda ajaza wa'ada wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahdahu shi kai ya fatattake waɗannan ƙungiyoyi na kafirai da suka taho don su yaƙi mu'minai to da haka waɗannan kenan shirin nan aka sa mata wannan suna na ahzab saboda wannan kungiya da larabawa suka yi suka taho don su yaƙi wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ibn Ashur yake cewa ba ta da wani suna in ba wannan ba ba a samu wani suna da ake kiran surar da shi ba in ba suratul ahzab ba kuma wannan sunan suna an samo shi daga sahabbai kamar yadda muka ji daga Ubay bin Ka'ab haka nan samo shi daga Abdullahi dan Abbas da sauransu wannan sura dai daga cikin abin da take dan hankulan mutane akan ta shine kira zuwa ga mu'minai da su yi wa Allah godiya su tuno da ni'imar da Allah ya yi ta gare su yayin da ya fatattake waɗannan ahzab Allah ya tawalla zina na mana zukuru jimata Allah alaikum in ja'atkum junubun fa arsalna alaihim rihan junudan lam tarawha kulcina ni'imar Allah a gare ku yana dan runduna suka zo muku Allah ya tura musu iska da wasu rundunoni da ba ku ganin su aka fatattake su don haka wannan kin haka nan aya ta yi bayani game da ah, suka da munafikai suka dinga yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Allah ya tashi rusa wata mummunar al'ada da larabawa ke da ita shine idan mutum ya ga yaro ya masa sai ya jingina zuwa gare shi sai ya ce da yau na mai da wani a matsayin ɗana shi kenan da ya yi wannan shelar shi ɗan ya zama ɗansa a hukunce duk in ya mutu zai ci gadansa duk wani abu da ɗansa ke da haƙƙi a kansa shi ma wannan yana da haƙƙi da shi da wannan sun kasance suna da Allah ta'ala ya rusa wannan al'ada da Allah ya tashi rusa ta sai da hanyar mataki biyu mataki na farko ya sauka da aya ce ma ja'alallahu Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أزواج ما جعل أدعياءكم أبناءكم أقول إن الله يروسي لما قنا cewa Allah bai sanya da ku kuke kira a matsayin ƴaƴanku Allah bai sanya su ƴaƴanku ba to sai Allah kuma ya rusa wannan al'ada a shine inda Allah ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallam ya auri matar Zaid bin Haritha wanda sun kasance ya shahara suna ce masa Zaid bin Muhammad to da haka sai Allah ya rusa wannan cewa in kai da da ka gingina shi zuwa gare ka to ba din ka bane haka nan ayoyin sun surata mana bayani game da muhimmancin koyi ga manzo sallallahu alaihi wasallam لقد كان لكم fi رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو wal yawmal akhir hakanan surar ta mana bayani game da zamantakewa gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam ta mana bayani game da falalar matan manzo sallallahu alaihi wa sallam yace wa azwajuhu ummahatuhu haka ta mana bayani game da kissa na munafikai da kuma abubuwa makamantan haka aka yi ta mana bayani game da matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma umarni na a dinga yi masa salati ya ayyuhal ya inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhal amanu sallu alaihi wa sallimu taslima da sauran abin da surar ta kunsa kamar da muka yi bayani jiya yau insha Allah rufe wannan tafsiri zamu da haka wannan nan su wannan sura mun je karatun ta dama al'ada karatun mu ne a bude da karatun alqur'ani shine babban matashiya shine babban mukaddima to da haka kuma alhamdulillah an bude mata da karatun wannan sura amma fassarar ta insha Allah zamu dinka tashin Allah ya raya mu zuwa baɗi insha Allah azamin baɗi bi iznillah da suratul azab mu fara da fatan Allah ta'ala ya nuna mana kuma da fatan abin da muka faɗa daidai a gurin wannan tafsiri Allah ya ba mu lafiya gaba daya inda muka kuskure kuma da gare ni ne mini shaitan na roƙon Allah ta'ala ya yafe mun kurakuran da nayi a wurin fassara ko kalma faɗin ba daidai ba ko fassara ba daidai ba ko wani abu makamancin haka Allah ta'ala ya yafe mana ya tabbatar mana da alkhairi wannan abin da saura na wannan wata ai muna roƙon Allah ya tabbatar mana Allah ya ba mu da cin moriyarsa haka Allah ya kama daga cin waɗanda suka ci su ci riba a wannan wata waɗanda Allah ta'ala ya ba su kaso mai tsoka cikin rahamas da yake bayarwa a wannan wata da gafarar da yake yi ga bayinsa cikin wannan wata da yantarwa daga wuta da yake yi na wasu daga cikin bayansa a wannan wata muna roƙon Allah ya ba mu kaso mai tsoka a ciki a muna roƙon Allah ta'ala ya sake nuna mana irin wannan fadala irin wannan ah, albarka ta wannan wata Allah ya sake nuna mana irin wannan alkhairi a shekarun baɗin baɗin da ke tafe wannan shi ne ƙarshen abin da ya shafi tafsirin mu na bana Sha Allah kamar da kuka da dan ta duba za ku ga mun yi baƙi malamai kuma duk shahararrun malamai ne gare ku a duk ba wanda kuka yi ba ciki muna da malam eh, Usman Umar Jabo Modibbo Jabo da ya saba halatta duk inda zamu yi tafsiri to gaskiya muna gayyato shi kuma yana halatta kuma yana fa'idan da mu Allah ya saka masa da alkhairi haka nan ga malam Nuhu da ma kun saba da shi ga malam Kabiru Sabo da kuma ɗaya daga cikin malam ah, malaman mu jami'a professor insha Allah saura kira ki zama professor professor mun ta kaya haya al-amin shi ma na daga cikin wadanda duk shekara yana halarto gurin rufe tafsirin mu kuma yana bada gudunmawa yana tunatar da mu kuma yadda aka saba A malam bello abubakar malam kebi da shi ma shahararri da abubuwan kuɗi daga cikin fitattun malamai kuma masu ba da gudunmawa shi ma mun gayyato shi sha Allah ya halarci wannan rufe tasiri ya ba mu nasa ah, gudunmawa haka nan ga malam hassan usman da shi ne na'ibin wannan masallaci kuma yana tasiri a nan gwiwa can ba da kutas yana tasiri a wani wata makaranta ba da kutas shi ma halatta insha Allah shi ma zai ba mu tasa gudunmawa to wannan shi ne abin da yake karshen jawabi na abin da ya shafi tafsiri yanzu hannun ta muka malam kabiru sabo sai aka samu da za mu za yi magana haka nan ga ciyaman din masallaci shi ma yana nan zaune tare da mu shi ma insha Allah zai dan ba da tasa gudunmawa kafin mu rufe wannan eh, zama na tafsirin bana Allah ta'ala ya samu dace assalamu alaikum Masha Allah, Allah saka malam da alkhairi da mu da muka saurara sai kuma idan mai kowa mai komi ya nuna mana baɗi Allah ya nuna mana baɗi lami lahiya domin tashi ga wannan sura suratul hasab muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ƙara azurta mu arzikin da babu sauran talauci gare shi na rayuwa kuma kamar da malam ya gaya muku cewa ya riga ya gabatar da malamai tun daga gefen hannun dama na can muna ganin modi jabo malam usman umar jabo kuma insha Allah zai tsaukaci da maudu'i abin da ya shahi inda muka ta samma shine ainihin zakatul fitr zai bayani dangane da zakatul fitr yaushe ya kamata a fitar da ita da suwa ya dace a basuwa da kuma tattaccen dai bayani wanda yake insha Allah za a amfani da shi idan aka tsalla kullun hannun haguna kawai da malam ya da muka cewa insha Allah sura kiris ya zamo Dr. Muntaka ya al'amin insha Allah shi kuma zai yi bayani dangane da abin da yi abin da ke bi masu zakatul fitar. da zara an fitar da zakatul fitar sai ina sai zuwa idi to idin nan zai mana bayani akan idin fitar shi kuma yaya shike da ba ne wace hanya ya an ka zo za a dawo hanyar nan ko za a canza duk dubba ya riga kinsa to shi shek kusan duk liman mai na ga suna an ka daza ga sunan duk liman da liman da liman liman muhammadu bello abubakar birnin kabi dama ba abin nan ba ƙoyi shi ke ba shi ke tafsiri to ashe shi ma mai tafsiri na amma mata ɗaya shi kuwa tafsiri ba na insha Allah don haka Allah shi saka malam da alkhairi eh, wai na ramadan insha Allah bayan ramadan kuma har da maza shi na yi malam hassan umar ya bi shi ke to malam abin na hassan usman ɗan gyaɗe shi kuma dama kun na idan mallan na kusan yance shi ne liman na biyu idan malam ba shi na Allah saka da alkhairi shi ma insha Allah da kai tsokaci don gane da abin da ya shahi wannan wata mai albarka shi kuma maudu'i ne ba sai an ba ba har yanzu da kun san akwai sauran dare guda wanda aka bibi dare 29 insha Allah mallan na ba shi wannan maudu'i kuma zai ɗauke wani abu akai kai haka za mu fara daga hannun dama daga Modi Banjabo Malam Usman Umar Jabo Allah saka da alkhairi kuma Allah gwada mana baɗi ma ka zo nan a sake kukuci dangane da wannan rufe tafsiri na bana kuma shugaban daro da awa ga baki ɗaya kuma kawai ba dai sai an ce abin da bai a bar shi haka الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ya jama'atul musulmi na rahmatullahi ta'ala barakatu muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala wanda cikin jinkarinsa da rahamarsa ya guda mana wannan maraice na alhamis 27 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uku, wanda ya jade da 28 ga watan Afrilu miladiya ta Annabi Isa alaihi salam 2022 a wannan masallaci na Anas haka ne ko Anas bin Malik radiyallahu anhu ke wannan birnin na Sokoto birnin Shehu ah, kamar yadda aka bani maudu'in magana akan zakatul fitri ita zakatul fitri tana daga cikin abubuwa na tarbiyya wadanda Allah subhanahu wata'ala ya kunta cikin wannan wata mai alkhairi wanda yake tana da asali a cikin alkur'ani mai girma kuma tana da asali a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala ya ambaci azaba sai wannan azaba sai yake wa sai jannabuha al-atqa allazi yu'ti malahu yatazakka Allah ta'ala zai nisantar da ainihin wanda ya ji tsoron Allah Allah zai nisantar da shi daga azaba shine kuma wannan wanda ya bayar dukiyarsa yana neman tsaka yana neman kusanci ga Allah subhanahu wataala to wannan aya da umumin ta duka ainihin wani abu da a ibada da dukiya wanda daga zaka wadda a tafarilla wadda cikin kunna da cikin kunnan musulunci har zuwa wannan zakatul fitiri malaman tafsiri sashen su sun ambaci shiga shiga zakatul fitr a cikin wannan aya da da ta. sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya tabbata hadisi Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta wannan zakata ta kono zakatul fitri wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi na Abdullah ibn Umar ya naskanta wasu ainihin nau'uka na abinci waɗanda aka ce za a fitar da wannan zakka ta kono daga gare su sa'i da dabino sa'i na abin nan sha'ir da dai sauransu to sannan kuma daga cikin abin da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi game da zakatul fitri akwai hikimar da ainihin saboda ita aka shara'anta zakatun fitri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ke a cikin hadisi Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ma ya ambata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fallanta wannan zakata kono don ta zama duhuratan lisa'imi ta zama tsarkakewa ga mai azumi ba a rasa samun tangarda ga azumin shi ya zan ya samu dan wata matsala wanda ake bukata a gyara kamar yadda mutum zai eh, sujudu sahu ya gyara sallar sa to shi ma azumi an shar'anta yin zakka ta kono domin a zama ya zama an alkake ainihin shi mai azumi daga abin da aikata na wasa da dai abin da bai kamata a shi azumi sai wannan zakka ta kono ta mai masa gurbin wannan abu da ya samu tangardarsa wannan abu na farko kenan sannan abu na biyu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma ta zama mu'atin lil masakin ta zama abinci ga talakawa su ma talakawa su samu abin da suka ci a wannan wannan yini din saboda haka wannan institution na zakatul fitri yana tarbiyyar mu akan taimakon masu rauni daga cikin mu saboda haka wannan suna da cikin illa wanda yake saboda ita a aka shar'anta zakatul fitri a cikin waɗannan hadisai an ambaci abin da za a bayar abin da za a bayar shine abinci za a bayar da ainihin sa'i na abinci wanda yake wannan abincin ba sai wanda aka faɗi a cikin hadisi ba waɗanne mutane sai su yi amfani da abincin da suke da shi a nasu wuri har malamai suna bayanin waɗanda ma ke cin nama nama ne abincin su suke su fitar da zakar kono daga daga nama sannan akwai lokacin da za a fitar da wannan zakatul fitri akwai magana lokacin da take wajaba akwai lokacin da take halatta in an ce jawaz halacci ana iya fitar da ita tun daga yau kwana biyu kwana ɗaya kafin sallah ana fitarwa kamar da yake bata ga aikin Abdullahi da Umar radiyallahu anhu ma daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tana wajaba ne ga wani kauli da faduwar rana ta aini wato yini na karshe na watan Ramadan da faduwar rana ga wani kauli tana wajaba da ketuwa alfiri da ranar sallah wannan akan sabani saboda ka ana dai son a fitar da ita kafin a tafi saboda illar da yasa aka aka saranta ta don talaka su amfana saboda kamar zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa duk wanda ya fitar da ita kafin idi ta zama wata ainihin sadaka makabula amma wanda ya jinkita sai da aka sako daga idi ta zama sadaka daga cin sauran sadakoki ba ta da wata maziya ta musamman saboda haka akwai muhimmanci kwarai da gaske a yi kokari a fitar gabanin a tafi a tafi idi sannan abin ƙarshe da zan ruhe da shi da yake abubuwan suna da yawa kuma ga masu taliki da yawa mas'ala ta abinci ne za a fitar wannan shine kaulin jumhurin malamai wannan mutlakan kenan ba a fitar wani abu ba abinci ba mutlakan kaulin jumhurin malamai kaulin waɗanda ba jumhur ba suka ce mutlakan ana iya fitar da ainihin kima abinda amma nan mutlakan kenan ko akwai haja ko akwai maslaha ko babu sannan kauli na uku wanda shine Sheikhul Islam al Taymiyyah ya zaba cewa idan asali a hisa abinci ya asali ba a hidda za a kimanta a ce yanzu kaza a garan ina da waɗanda zai dama zakar kudu mutum kaza shi masu za ka kasance naira kaza ba a karkata ga wannan sai dai idan bukata ta kama ko maslaha ta kama ɗin su ne ƙauluka guda uku saboda ka za a fitar da abinci kuma a mai da ni ambata abin da zama da shi shine wannan zaka fitiri. Yana ba mu tarbiyya ba kawai mu hidda zakar kudu a cikin watan ramadan ba a'a tana ba mu tarbiyyar da za mu fitar da ita a wajen azumin watan Ramadan da suka da jinkai ga masu rauni daga cikin mu da fata abinda muka faɗa bisa kuma faka da daidai Allah ya ba mu lafiya ya ba mu iko aiki da shi kuskure faru Allah shi ya himuna wa subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah mun saurari bayani dangane da abin da shahi zakatul fitr Allah ya saka malam da alkhairi yanzu kuma mai jawabi na biyu shine Dr. Muntaka Yahya Al-Amin ɗaya daga cikin malamai a jami'ar Usman abuja da ke nan Sokoto zai bayani dangane da abin da shahi waton waton idin fitar kenan almakallah fa da mashkura أعوذ بالله السلام العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ونعوذ بالله من شهر أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هدي له إلى الدين Waba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Godiya ta tabbatar ma Allah da gwada mana wannan rana ta 27 ga watan azumin Ramadan da wannan shekara ta 1444 na Hijiriya. Wanda yau ne ake rihe a tasiri a wannan masallaci. Allah shi saka ma malam da alheri da duk waɗanda suka fayu ga hidimar tasiri har aka kawo wannan rana. Allah shi karɓi abin da aka yi kuma darussan da aka koya a cikin wannan wata ta wannan tasiri Allah ka bamu ikon wani da su. magana ta shine ladabba da sunnoni na sallar idi. Sallar idi a kamar yadda mun ka sani a sallar idi muna da sallar idi guda uku. Mun kule muna da manyan salloli na idi guda biyu muna da guda wanda shine na rajim'a muna da idin sallah karama muna da idin sallah babba sannan muna da a garar jama'a idin usbu'i shi kuma waɗancan idin sanawi ne guda biyu idin sallah karama da sallah babba an shar'anta sallah idi shekara ta ɗaya da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sallah idi tana da muhimmanci kwarai da gaske duk gaba daya rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa rashin halartar sallar idi ba duk rayuwa ta da baki daya kaga wannan ya nuna muhimmancin sallar idi matsayin sallar idi ga masaba hanabila fardu kifaya ne an wasu suka zo su isa wasu matsayinta ga masaba malikiya sunna kirmu akida abu ne mai ƙarfi wanda yan ba lalura ba ba a ɗauke maka wajen malikiya da shafi'iya ita wajibi ta wajen hanafiya su fiye gare su ma dole ne amma dai abin da an rajihi ga wannan magana shine dai har da kifaya ta in mutum bai samu zuwa ba wani ya ɗauke mishi tana da masauran dahiloli amma tana da ƙarfi saboda akwai abin da shari'a ta so a cikinta ana son a bayyana sha'ira ta addini ta musulunci ta yawan musulmi a bayar da musulmi ka taru da wannan shi yasa ake ba da muhimmanci ga duka da musulunci sa'annan akwai sharuɗa ga sallar idi cikin sharuɗa ta don lokaci ba a sallar idi lokaci mai shiga dole lokacin da shiga bayan rana ta fito da da ɗagawa rana ta jirgin tsawon mashi haka goron mashi shi ne farkon lokacin sallar idi tana iya kaiwa ashiyar wannan lokaci sa'annan ba kowa sallar idi ta zama da lura da rishima, wanda an matahi sallar idi ba dole shiga rishima. sai wata a mazauni gida sa'annan kuma akwai adadi waɗanda suke yin idi idan aka samu mutum uku zuwa sama to shi kenan sallar idi ta kuma wannan yana nuna mana kenan mutum guda kuma mutum da su kula sallar idi ya ake yin sallar idi ko ni ake kuma sallar mata sallar idi raka a zuci su ake su ake yi raka a farko tana da kabbara guda takwas tare da kabbara haramci ga liman da mamu liman zai yi su ma mamu za su yi biyu tana da raka'a ban da kabbara ta tsayuwa bayan an yi kabbara ta tsayuwa ta ta ta biyu za a yi kuma kabbara kabbara ta guda biyar daga shida ke nan nan nan takwas akwai saɓanin malamai game da waɗannan kabbarori musamman malikiya da hanabila suna ganin kabbara bakwai ce da ta farko nan suke da saɓani suna ganin har kabbara harama hawa da za a yi kabbara bakwai wannan dai ba wani abu na mai wahala ba don limamin da bi dukkan bara nawa ya sai ta ka huta na masaba hanafiya su kabara uku su abi kabara uku aka ga masaba hanafiya kaga kenan dai abu mai sauki ka bi liman kabara nawa ya yi su a bisa gare ka to shi kenan liman wajen kabaroran akwai abubuwa da ake son a kula da su ana sa in liman yi kabara ya tsaya ya yi fita kadan dan yi shiru saboda na baya gare su ma su kabara amma ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allah. babu lokaci wani sha'ansa amma ka Allahu akbar ka tsaya da baya gida dake shi ma zai samu shi kabara to wannan yana cikin abin da ake so na biyu ya tsaya wannan da aka illi mai ya kabara ah, kafin ya sake wata dan shiru din nan tana iya zikiri an so a yi zikiri tsakani kila kan ya kabara kafin ya sake wata dan tawacin nan ya ka ce subhanallahi walhamdulillahi da sauransu sa'an nan abu na uku ana ɗaga kabbara wajen kabbara sai ce Allahu akbar sai eh, wannan gun mahi yawan mallamai ya yi ka samu wani wuri a ce ba a daga in ba kabbara haramci ba wannan duk wani abu na wanda ya kamata kai ana ba ta lokaci ke ne ba karatun da ake sallar idi sallar idi ba ta da wani kayyadaddun karatu aka a zuce ko wata aka an ka karanta fatiha da sura ta yi amma dai an so a yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi Allah sallallahu alaihi wasallam kan karanta saboda hikimar bikin Allah duka a ta farko raka a ta biyu suratul gashiya wata rana kuma yakan karfi suratul qaf da kuma suratu iqtarabatu sa'a wata a saboda haka in an kai wannan ya shi soyuwa bisa ga ayi mutlaqul aswa bayan wannan idi yana da yan mutum ya zo ya sallar idi akwai hudu da ake yi to hukumar nan sunna ce a saurare ta cikin sallar shi. daga shi mutum ya zo ya yi sallar idi to sai kuma a tsaya a ji abin da aka tafi wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske bayan wannan shin ana nahila in an ka zo idi ko ba a nahila ana nahila kayanta da bayan ta ko ba a yi bayani shine ba a sallah ta nahila ko wata sallah ta farilla bayan sallar idi ko bayan ta ya danganta akwai masabar shafi'iya suna ganin in mutum ya shiga cikin masallaci kamar kila ake irin da ake cikin masallaci irin in ka zo kaba ko kuma masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko baitul muqaddas ko nan garin ga namu da sauran wasu in da ake cikin masallaci shi in mutum ya shiga cikin masallaci sai na hila ko zai ba masabar shafi'iyya suna ganin ya kamata a na hila saboda wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda idan mutum ya shiga masallaci kada ya zauna sai ya yi na hila da kai kada dai kauli rajihi shine babu na hila wasu sun haɗi ba wannan nahila aka tafi ɗan ka shiga bakin ka yi nahila ba ka yi nahila ba ta miya ya kamata ka yi da zan kace to ko masallaci ka shiga sai ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar arba'a marrat eh, duk karanta wannan ya zama ma matsayin nahila ko kai nahila ba ke. matsala cikin matsaloli in mutum ya zo ya iske liman cikin tafiya ga sallar idi ka zo an yi a ta an yi tafiya ga sallar idi ya za ka yi sai ka bin liman cikin tafiya an ka samu sallar idi in ka samu sallar idi illa ya za ka yi in ka tashi ka abi za ka yi ka kwarorin da ake yi sai ka yi kabbara bakwai da kawar kuma ka samu kabbara harama da ka yi ka shiga sallar isa kabbar harama gare duka sai ka yi bakwai ga raka a kadai wadda ka tashi matsayi na mazuki raka a tabi kuma sai ka yi kabbara shi da har da kabbara ta tsayawa sa'an nan shi in sallar idi ta kuce ma mutum gaba ɗai wani uzuri ya jitta ana ranka ta ba a ranka ta shi kenan ta ko ana rankawa Eh, wasu mallamai suke a kaciya ma a ranka masabar malikiya da masabar shafiya sun ta yi a kan cewa ana ranka ta saboda ne ya hujjar su saboda abin da anas aka rawaito daga anas allah shaida da shi cewa ya kasance idan bai samu zuwa idi tare da liman sadda yana masara sai ya tara iyalansa da waɗanda aka fito da shi sa'annan ya sa abdullahi ibn abi kutuba daga cikin wato yaransa sai ya ce shi ba su sallah sai ya musu raka'a biyu kuma sai ya karbarorin kake wanda ga bisa ga wannan musaba imam malik da imam shafi ana iya ranka sallar idi da kuci sa'annan muhammad shahidi na abin da an maudu'in mu shine ladubba da kuma sunnoni masu muhimmanci wanda ya kamata a kula da su ga sallar idi na farko shine wanka gabanin shiga zuwa wato gabanin ajiye sallar idi mun san cewa wanka yana da cikakken abawurin taro za ka shiga ba lalle irin sallar iji tare da ake yahi na juma'a wanda ka ya kamata mutum shi yi wanka ya ta jiki ne ya sha turare wannan ga maza kenan da ma kowa zai yi wanka amma kawa ba za a yi kawa mata ba za su ɗauki kawa wata ɗauka hankali ba wani wasu mata Allah ya gyara wani jalli aka sa a yi wani kitso a yi a sa wasu riban riban a sunan sun yi kuma mutum ya gani kuma shi ƙali a kasu ta yi mata na zuwa idi duk da masu haila suna zuwa sai dai masu haila ana son su koma gefe wannan duk saboda a bayyana da shari'a ta musulunci mata ba a son su yi kawar da ka ji a hankalin maza zuwa gare su amma maza ana son su kuɗi a baka sa yi mai kyawu gare su duk abin Allah ya hore mun shi abin gaba kai ka ci bashi ba kai ce sai kai bashi ka ci bashi kai sabon shadda duk tuwayin da sun ka kyawu gare ka in wanki na ka dauka kasa Allah ya san niyyar mutum kuma shi zai saka mishi na biyu ana son a ci abinci na a kai idi da sallar idi wanga da zamuna sallar idin idin bibi na sallar karama da sallar layya sai an taso da idi ake ake abinci saboda abin da buhari ya rawaito daga anas anas ya ce manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo yana cin dabino ta hanyar ta sallar idi kuma an sunanta dabinon nan ya zama wuturi an ce wuturi ya guda a uku da biyar ya wata nan ba zai turanci wanda bai da ya raba biyu bai ba da daidai da shi ya kamata a yi irin kasashen da aka ci gaba irin saudiya za a ga an ga hawa. da dino ana ta mu mutane wani zai zo da shayi ana ta mu mutane da kila ko wannan naga wasu na yi dai gwargwado wannan ɗan sayan da dino shi raba daidai da abin da ake yi a da yana da kyau dai a ci bino dino lokacin nan yanzu Allah sai da zai ci da dino ko shi ko wani abu na uku shi abubuwan da ake so shine kabbara tun daga daren da aka ce an ga wata ana sa a yi ta kabarbari in ka zo irin masallacin da irin saudi arabia cikin babban abin da ke nuna an ga wata kabbara don manyan su suka irin sanar rama sai dai in ka kibare da hukumin da sanarsu amma za a ga masallacin ne na unguwa a dan ya ɗauki lasfika ana ta kabbara kuma kabbaran nan ba za a bar ta ba sai liman ya zo ya shiga wani ibi da ke abin da ake so ana kabbara wani ya tambaya ke wani mallan wata irin kabbara ake so a yi kabbara kabbara da ke yayi kabbara da girmama ubangiji cikin sigogin da suka tabbata akwai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أنا سن ومنا دعاية الإيدي sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna ta ƴan uwansu munna suna ce tukubbila minna wa minka sahabi zai dirbi dan uwa ne sai ce tukubbila minna wa minka Allah shi karba gare mu kuma gare ka yana da kyau ko da ga waya na ga da sauransu a yamma juna barka da sallah a kalmomi masu kyau a sadar da zumunta a yi abubuwan da suka kamata bayan wannan yana da cikin sunna a zai da kafa idan zai yiwu ba a wahala ba a zai da kafa sunna ce ya hankali sa'annan ana so a a hanya hanyar da kuma da fahiya sai ka dawo hanyar da ba wannan ba wannan ba dole ne ba sunna ce yana yi a samu takura kila ta gyaran hanya ko matsa ko wani abu wannan ɗan mutum ya bi hanya guda haɗar da mai wannan suna da cikin sunnoni waɗanda ake so a kiyaye a sallar idi Allah shi gara mana wannan sallar lahiya kuma shi ba mu albarka da a ciki shi sa mu cikin waɗanda a gafarta ma a cikin wannan yini lalle lalle uwaye su sha hankalin yaran su daga yin wasu abubuwa waɗanda ba daidai ba wannan rana kai a ta ya ɓata lada azumin ake a ce wai an ƙara sallar tashi wa a'a ba ta shi da ajiba azumi za a zuwa da shi ba ta shi da ajiba bayan an yi nan sallah da sauran abin da ake azumi a fita zuwa da shi daga wannan rana ba rana ta ta shi ba a san abubuwan da za a yi na sa zumunci da sauransu subhanaka allahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you. ba Alhamdulillah, Allah saka ma Professor to be in the next coming month, inshallah, ya gangame ainihin bayan dangane da abin da shahid Kuma har da ma Idil Kabir ya ɗaya bayani kayan ta zo duka Allah gwada mana ita, ya gwada mana baɗin baɗin baɗaɗa lami lahiya. amma yana ganin ciyaman na murmushi shi ma yana son shekaru da Allah ya ba mu su masu albarka abu na gaba shi ne jawabi na liman kuma malam wato muhammadu bello abubakar birnin kebbi wanda shi zai bulala ɗe eh, yaro yaɗo babba da nasiha na gani da abin da ya shahi so kanka ka kula da kanka da kiyaye kanka da kuma wato kaso abinda ake ce ma wato abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa hadisi ne cewa game da sallah ka kula da sallah ya wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu haka cewa me ya kula da sallah ya karmu Allah sallallahu alaihi wasallam mashkur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 saboda biyayya ga malami na yasa na karɓi abin magana amma inda har aka samu manya-manyan malamai suke magana kuma iyayena to ina ganin abin da suka faɗa su ya isa ya riga ya abin nan ya isa abin da yake fata Allah subhanahu Ta'ala ya sanya da abin da suka faɗa mana ya ba mu ikon aiki da shi amma bisa ga umarnin shi malam na cewa in dan ce wani abu abinda nake son in tunatar da mu na farko shine ni'imar da Allah subhanahu wataala ya mana na ba mu wannan wata mai albarka wanda wunin sa mai albarka ne dare ran sama mai albarka ne komai aka yi a cikin sa albarka ne kuma zaka gani gashi yana batun karewa ma za ta tafi wanda kuma sai wanda ubangiji subhanahu wataala ya yi ma rabon ganin baki zai sake halatta irin waɗannan kwanakin masu albarka to babu shakka duk lokacin da Allah ya mutu ni'ima ya tuna da ita ya gode mata to ubangiji subhanahu ta'ala yana ƙara masa wannan ni'ima daga cikin abin da muka karanta a cikin wannan watan makarantar da muka shiga ta kwana 30 ko 29 shine mun koyi wato yin hakuri wajen bana abin da muke so wanda zuciyarmu tana son shi kuma muna iya zuwa mu mu sha kuma bai sani ba amma dai muka daure muka hankotar da ita wannan ya nuna mana ashe cewa duk abin da kake so ka bari bayan ramadana kana iya barin shi na biyu mun karanci mun samu tsoron Allah a cikin wannan wata din wanda na daga cikin abin da ya koya mana cewa mutum zai bar cin sa zai bar shan sa ko ba tare da kowa ya bi shi ba wanda ya shiga ɗakin sa yana iya cin abinci cikin motarsa yana iya cin abinci ko ina yana ya ce amma dai ga abincin nan yana gani yana dama gare shi amma ya bar shi saboda tsoron Allah so wannan ma yana nuna mana cewa ashe abubuwa ko in iri ne to bo da Ramadan ya wuce to muna iya tilasta ma mu wajen mu bar abin da kuke ce mu bari kuma aikata abin da ce a aikata na uku kamar yadda ubangiji yake cewa wayannan ayyamin ne ma'adudu ta kwanaki ne ƙirɗaɗɗu kuma ga su sun ƙare to ina jawo hankalinmu duk wanda ubangiji su gane ta'ala ya bashi iko shi kan yadda bi kwanakin nan ka tsaya kai maka kai hisabi Allah ya taimake ka azumin ka yi shi da ya dace ka fahimta ka bisa ga abin da ka karanta na shari'a sallolin nan na tarawih kilan ko ɗaya ba ta wuce ka ga baki ɗaya alqur'ani ubangiji ya sare maka karanta shi masha Allah abin da iya karantawa a ciki tsakaninka da ubangiji ba ne shi ya san irin saukar da kai na alkur'ani a cikin wannan watan sadaka ka yi kokari ka yi ka yi ziyara iyayenka ka kyautata musu masu iyali sun ji daɗinka a cikin wannan wata din dukkan wasu ayyuka na alkhairi ka yi to ka gode ma Allah sai ka nemi kuma Allah shi karɓa maka innama ya taqabbalu Allahu minal muttaqin Aisha radiyallahu anha da aka karanta wannan aya ya wallazina yu'tuna ma atau وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون wayan na wayan da kanci cewa suna yin aiki na alkhairi za su zo mu abin da suka zo na aiki na alkhairi amma kuma tare da haka zukatan suna cike da tsoro cewa za su haɗu da ubangiji za a maida su zuwa ga ubangiji su domin hisabi shin wannan abun Allah ya karba ko bai karba ba Allah ce irin waɗannan su ne suke gaugawa wajen aikata cikin alkhairi wanda ya kasance cewa suna da ganga suna zama cewa wato suna da ganga ya cikin wannan aiki na kai to ta ɗaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah shin wa'annan din waɗanda suke yin aiki suna jin tsoro kuma da babu da ubangijin shi shine waɗannan masu yin zina wayanda kuma suke shan giya suna jin tsoron kan Allah shi musu azaba yace la ya binti siddiq yace a ba haka ba ya yake siddiq radiyallahu anhuma ke cewa ai mutane ne waɗanda sun ka bauta ma Allah su kai da'a ga Allah subhanahu wata'ala gargadon iko amma kuma suna jin tsoron kada Allah ya da musu wannan aiki ce bai karba ba to ashe a nan kaga yana da kyau kwarai da gaske kada mu kankance ka zauna ka ji kai alhamdulillah liman kake ma kai ajja tarawihi duka gabaki ya duk wani aikin alkhairi cikin sa kake ka shiga itikafi kai kaza kai kaza kirin ajin cewa kana ta malfa ba ka tuno irin ko wani abu guda an karba ko ba a karba ba ka miƙi kafa sai shi ɗaya shigo mata wannan hanyar sai ya sanya maka ujubu sai kuma sai ya lalata maka aiki wanda ga sahabbai ne wanda suka yi karatu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka shi ne ya musu haka cewa bainal khawfi waraja in muka riga annabi ibrahim alaihi salatu wasalam da ya kare gina ka'aba tare da shi da ɗansa isma'il duka annabawa ne na allah kuma suka ce rabbana taqabbal minna wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'ila rabbana taqabbal minna an kara aikin kuma zana roƙon kuma allah shi karba dan kan abin abinda tsoron ka shine shin wannan aikin da muka yanzu an karba ku ba karba ba ashe kai ya kamata ka zama cikin tsoro ba kama miƙe kafa ba ka ji cewa a kamar kai kana cikin wanda suka samu gajiya babu tabbaci domin abu ne wanda yake koyi a wajen Allah subhanahu wataala wanda yana kira ga wanda suka samu watun abin nan jibi su ba hakkin ta da dace su ba shi ba sun ma'amalance shi da kasala da bacci to har yau dai ƙarshen al'amari shi ake kula da shi kowane lokaci karshen ka ake son yayi kyau akwai mutanen da da dama zaka ga suna ta rayuwa ayyuka na alkhairi da za su dawo ga wannan aikin alkhairi zai kai su aljanna ma a ƙarshe sai abu ya juya musu sai zama cewa ƙarshen zai kai ba ko mutane za su yi ta aiki da ba na kwarai ba da za su mutu akan wannan aikin zai zama wata ce maka musu amma a ƙarshen sai ya zama ya juya kuma shi na taga da ramadana wa'annan kwanakin nashi na ƙarshe sun fi albarka a ranar jima'a lokaci na ƙarshe ya fi albarka a ranar arfa lokacin nan na ƙarshe ya fi albarka a dare ma in kan lura kashi na biyu na uku na ƙarshen nan ne ubangiji yake sauka ya fi albarka yanzu na wayan na akwai sauran kwana biyu ko uku da suka rage duk wanda ya san cewa ya samu tawaya da kiyaye nan ramadan ya ba su hakkin su ba ya samu abin da ya dace ya samu a ciki to ubangiji subhanahu ta'ala lalle mai karɓar tuba ne ka tuba mu Allah subhanahu ta'ala akan wata sakacin da kai da ni'imar da ya baka na lokaci da damar da ya baka ka bauta masa dan ya ka ci gajiyar wannan wata din ya baka tukuci wanda ya kamfi ka ba shi tukuci ɗan kaɗan ya baka tukuci babba shi ne aljanna rana da za ka haɗu da shi to sai zama shaidan ya riga ya samu nasara kan sa Ko lokacin da ya kamfi cewa ya rage da haka tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala gabaki ɗaya dan shi ne aka sa irin wannan zakat da aka gadi. na irin wa'annan gefuka to wanda shi bai samu iyaye shi da kyau ba da Allah yana kiran kaina yana kiran shi ya kokari wa'annan kwanakin biyu da suka rike ko uku to lalle ya tuba mu Allah yi kuka Allah zai karbi tubanka insha Allah kuma zai gafarta maka kuma in ya gafarta maka ubangiji yana iya maye maka wa'ancan kwanakin da suka wuce kai abin da ba daidai ba ya saka cikin wa ya kallabe ne yabdilillahu sayiatihim hasana ta zama mu na aiki ce amma sai kuma na kwarai Allah subhanahu ta'ala ya ba mu iko tuba da gaskiya ranar sallah malayan yaki in dan kira sosai Eh, lokaci wannan rana rana ce ta farin ciki rana ce ta murna to ya kamata mu sai cewa mu musulmi ne kuma karatu muka a cikin wannan watan na Ramadana na tsoron Allah kuma tsoron Allah ba wani abu ne a tsoron Allah ba kawai kai abin da Allah ce kai yi ka abin da yake kabari haka abin nan mun taka insha Allah wanda kamar da aka idan dan lokaci kaɗan ya rage Allah ya nuna mana ya zama kuma ya sanya mana abin albarka zai mai amfani gare shi da addini ya kira mu wanda za a aikata a wannan ranar sallah da daga ciki yana da gaskiya masu abin hawa ranar na daga gani rana ce ta murna su wasu mu suna sakaci musamman waɗanda da ɗan wadata suna ba yaran su motoci wannan motocin kuma suna tuka su su yi gudu da su gudun da shari'a ba ta yadda da shi ba dukkan najeriya ma ba ta yadda da shi ba kuma rana ce da kuka sani kowa yana hitowa birni da kawai an kawai ma gaba ɗin suna shigo cikin birni yan binnin ma suna fitowa yara kanana kowa ana fitowa ana yawon sallah ana ziyara ka gani a ce akwai buƙatar duk wanda yake da abin hawa ko ni da irin na da cijo misali ko kuma in yaran da ake ba to a tabbatar cewa duk yaron da bai dace a bashi mota ba don Allah wannan ranar don a ta mishi a bashi idan kai haka to abin da ka karanta cikin Ramadan mai ma amfani ba ramadanin kayan post na kwana talatin ya koya maka tsoron Allah ya kamata a fara ganin aikin shi yanzu kuma ba a gane shi ba saboda shi mai tsoron Allah yana barin abin da zuciya shi yake so ne bi abin da Allah yake so duk abin da kasan kuma za ka sake shi ya sanadiyar a kashe wani ko a yamma wani illa ubangiji baya son haka a karka yadda ta Allah kai kai shi in za mu tuho mu kan mu mu zo cikin fita mai kyawu musamman yaran mu mata duk yawanci ka ni wannan ranan ba za mu ba mu kyauta musu mafi yawancin mu muna ganin ka kyauta musu ne mu ba su sa abin da suke so a'a wannan ranar ma ya kamata mu tabbata canji ga rayuwar mu baka ci shiga wayannan yaran da haka ya kamata jirgin da suka yi suka kwalliyan a sa musu hijab wanda zai iya rufe musu kwalliyar jikinsu musamman wanda suka fara tasawa din ina ba ta an fahimci amma yadda yi gani a masallacin mu na idi kuma muna cewa mu ahlus sunna muke sai ka ga mutum gashi amma in kaddibi yaran sa bid'ari da baki daya da su da wanda suka fadin jirgin, kamar ɗaya ne abin da suka sa domin za su sa riga da skate ya matse a ɗauka ɗan a aza kuma ga su yi kwalliya komai yana fita kuma shi ya ce rana da zai gode ma Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma babu godiya a cikin wannan aikin da yake ya zo da shi kuma ba karanta sauƙi ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yana kira duk wanda yake cewa zai zo da yara wanda suka tasa din nan to Allah ta tabi kada ta shari'a sanya su sosai su sutura ta musulunci in ku ba samu ba abinda alkhairi a wajen ta shine ka ba su zauna gida wannan shine faranta musu rai shine faranta makankan da kuma shine neman yarda Allah subhanahu wata'ala wannan ko sannan akwai wanda ranan eh, azumin na ranar sallan nan suke yakin abubuwan da sun fi duk wanga hakurin da suka yi ranar sallah zaka gani har da su samari wansa eh, yakin sallah ko mita suna shirya fati tsakanin su maza da mata domin nuna wai ubangiji subhanahu ta'ala ya nuna musu cikin wanda suka shiga ramadana lafiya kalau sun shiga fita lafiya kalau idan lai babu shakka ka shiga lafiya kalau ka fita lafiya kalau ko ba haka ba amma an kai yadda ka shirya wannan abun na katanci na hada mata da maza an gane wannan ko ya fi cewa Allah ya san zai faru a wannan wurin ko ba komai wannan ikhtilafi kawai a cire ma mace kunya an gane ko abin da cewa ba konyo kuma ya musulmi ana gani kowannan kawai ya isa zama maka illa babba wacce za ta kawo maka tasgaro a rayuwanka saboda haka a ji tsoron Allah iyaye karku yi duk karfafar da wannan sa'annan kuma ku samari da kuke yi ku ji tsoron Allah yadda ku ji tsoron a cikin Ramadana kuka barci da sha da abubuwan da ba ta to wannan abin ma yana cikin abin da ba ya kyau kuma shi ne koya muku a baya ku ji tsoron Allah ku ji tsanci waɗannan abubuwan ku canja su da ziyara zuwa ga gidajen yan uwa zuwa ga malamai shirya wani wa'azi da horon sallah inda za a tara mutane a tuna musu ainihin nemomin da muka samu a cikin wannan wata ne abin da nake roƙon Allah subhanahu ta'ala wannan majalisi din da malami na kusan kwana 27 cikin da aka yi masu amfani ubangiji su ta'ala ya sanya ya cikin gida na ayyukan sa khairi shi da alarama da malam nura da wani suka saurara kwarakwarin da aka yi a cikin wannan karatu Kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mu malam ya gafarta mu da suke kula da wannan karatu kuma ya shafe shi a cikin dukatan mu kuma ya ci gaba da wato nuna mana wani ramadana da ramadana da ramadana masu yawa da imani da lafiya da walwala salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah saka da alkhairi kuma kun san idan liman da da lecturer, da tsohon alkali da cikakken sarki da 'yan siyasa an ka ba su turin magana to sayan an shi tun ɗazu mai na'ura ke mai lokaci-lokaci to cikin ma bai buɗe jikar ba waje kolin nashi kaɗan ya baje to aka rama kallawa ka haijiyar aka yi limamin wannan masallaci ɗaya daga cikin limamai kuma malam hassan usman ɗin ya kai ma sai ka zo to a malam liman babba ya ce minti uku to akar Allah a tsara mai minti hudu don ko su ba titin tana kai kai minti guda da rabin minti domin ya ce wani abin minti hudu zuwa dai bai shi ma shi ɗance wani abu akar Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a gaskiya ban cancanci in zo wannan wajen ba ban cancanta in zo na wannan wurin ba saboda mayan malamai da ke wannan wurin kuma mayan malaman da suke tafiri sosai a rayuwata so ina jin nauyi sosai gaskiya kuma ma san da kake ba sai dai in na gode ina mika bukata sosai da suka bani wannan damar da sun san ni a gani na kuma sun ma sun da kai ba amma dai Allah ya rubuta sai sun bani wannan damar ne to Allah ya saka musu alkhairi kuma abinda suke mutuwa a kai na alkhairi Allah ya sa haka ne kuma ya kara mana a ah, malam ya ce mintuna kaɗan dama dai ko bai ci ba ban da abinci ba ana da hanki shi so da kawai zan faɗa abu ɗaya ne shi ne ramadan yana gaba karewa ko mu ce ma ya kare amma ina son kowa ya sa cikin zuciyarsa cewa ubangijin ramadan shi kuma ba zai kare ba ramadan zai kare nan da kwana biyu ko uku amma ubangijin ramadan ba zai kare ba saboda haka duk abin da ka san kana a cikin ramadan saboda Allah ka ci gaba da yi kuma ramadan wannan shi ne alaman cewa an kaɓe azumin ka na ramadan da ibada da ka yi amma akwai wanda ana shan ruwa ranar ƙarshe zai ce to shi kenan lokaci ya yi. za a kuma majiya nan ba Allah ya ba kenan ko saboda haka duk kwanakin da ɓata yana ibada sai su je gaban zaki nan saboda haka ka sa a cikin zuciyarka ubangiji nan da kai bauta da shi saboda a cikin ramadan kai da bauta saboda shi to kuma ramadan yana nan kuma darussan da ka dauka cikin nan ramadan din ka ci gaba da kafa su ko bayan ramadan domin Allah ka yi zaka kai wannan ramadan ko ba za ka kai ba Allah subhanahu wataala ya karba muna gaba ki da kuma muna amfani da wannan damar da farko mu gode ma Allah subhanahu wataala wanda cikin ikonsa da darsu da amincewarsa ya nuna muna farkon wannan tafsirin har zuwa ƙarshen shi na so in yi zauna in saurari wannan tafsirin tunan da aka fara to sai malam ya azami aikin da kuma ba zan iya ajiyewa ba a tafsiri a wani wuri wanda saboda ina son samu rufewa wannan tafsirin jiya sai muka rufe wancan kuma alhamdulillah mun dan faɗi abin da muke faɗi inda muka faɗi kuma Allah ya gafarta mana Allah ya karɓa mana gaba ki daya bayan godiya ga Allah subhanahu wataala muna mika godiya ga mutumin da yake ma'asir na wannan masallacin wanda shi ne ya gina wannan masallacin a cikin aljihun shi saboda Allah muna mika godiya gare shi domin amfana da ake a cikin wannan masallacin jikin kuma masallaci ne Allah ya yawa da ita Allah ya saka mishi alkhairi ya kara mishi dukiya ta halal mai albarka da yawaita mana irin su a cikin addinin musulunci bayan wannan muna mika kaka godiya ita ma zuwa ga babban limami na wannan masallacin kuma babban malaminmu kuma babanmu da biyu domin bayan mahaifa ba mu da irin shi ya ba mu tarbiyya warwato kuma har yanzu yana kan bamu kuma mun suka darussa sosai a cikin rayuwar shi ba zan manta ba kuma koyo shi maka kan ba ɗaliban malam za mu fice za ka kowa yana kokarin cewa ina gurin in zama irin malam ba wai saboda ina gaban shi nake faɗi ba wannan haka yake saboda haka Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi Allah ya kafafe shi akan wannan aiki Allah ubangiji ya kama mishi Allah ya kara mishi tsawon rayuwa mai albarka Allah ya samu ci da amfana da shiya a nan da sauran wuraren da yake cikin ma sannan kuma muna mika godiya ga shi ma malamin mu wanda ke shi ya ja baki kuma ya shekara ya shekaru shi yake jan baki a wannan tafsirin da ake yi malam nura shi ma mutum ne wanda yake kawuwa da yawa da za koya ga rayuwar shi farko dai Allah subhanahu ta'ala ya bashi tawalu sosai za ga malamin mu ne amma sai ya gana baba girma sai ya jin kunya <laughs> sannan kuma ga ƙur'ani da Allah ya shi. a gaskiya karatun shi yana daga cikin katakan da nake ji da sababuri wanda ana katu sai in ji ma'ana tana shiga ta da kuma tasiri abin cikin rayuwata Allah ubangiji ya saka alkhairi ya kara mana irin su ga babban mai karanta muna tambayoyi kuma ban majin mu shi ma mai muna jagora a kuma bangare bangaren musabaka da bangaren tsarin nasiha da shawarwari da komai wannan kabiru sabo shi ma Allah ya saka mishi alkhairi a gaskiya sun ba da gudunmuwar da ba za mu yi cewa kuma sai dai Allah ya saka musu da fice alkhairi sannan akwai wanda suka ba da muwa daban-daban kamar masu kyamara su malam abba da su shek hamid wani lokaci suna shigowa da sauran mutane da suka ba da muwa ta media wanda yake kana gidanka sai ka shiga facebook sai ka live stream sai ka shiga da tafsirin lafiya kalau so wannan gudunmuwa da suke bayarwa ba karama ce domin sakon yana isa sa na ko ina duniya a Najeriya da wajen Najeriya da baki daya kamar da kuka ni malam a ɗaliban shi da yawa wanda suke kaskacin kasashen waje wasu sabiya wasu kasashen turawa da sauransu to suna bibiyo wannan lafsin da ake yi Da malam suna suna kallo suna karuwa sosai kun ga wannan ba kuma gudunmawa ce suke bayarwa ba Allah ya saka musu alkhairi sannan bakin mu da suka zo yau su ma suka ba da gudunmawa malaman mu Allah bin gidi saka musu alkhairi waɗanda suke zuwa sauraro su ma Allah saka musu alkhairi Allah ubangiji ya samu tarayya ga baki daya a cikin lada Allah ubangiji ya sa yanda muke nan ya tara mu aljanna firdausi ya nuna mana mun shiga cikin ahlullahi wa khassatu ran ta kiyama an ku dawo ta cikin wannan masallacin daga cikin an yi daura wanda aka kusan kwana 20 wanda suka yi masharaka a dauran nan sun fa'idanta su kokarin ke wannan fa'ida zuwa bayan Ramadan سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اللهم ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما شاء الله kun ji bakin liman Hassan Usman Yadi shi ma wato da ya tashi sai Shamila yayi godiya ga baki don naga ciyama Abdulrahman Musa yana kama musu da baki ce a har gona kawai don haka za mu kira ciyaman kwamiti na wannan masallaci baki ɗaya kun ga yau an ce da spika ba a ji baya ba a ji gaba an yi kaza an yi kaza an yi kaza duk ya tattara bayanai ya shanye sha Allah baɗi kamar rima da duba sha Allah da abin tafsirin wannan Allahu akbar don haka Sheikh Abdulrahman Musa sai ka yi ka jawabin godiya dangane da wannan tafsiri na bana a wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik رضي الله عنه فليتفضل مشكورا ina masu يا ku hasko ku أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تبرز يا شنشنتا a yi godiya ga wannan ayyuka da Allah ya ba mu ikon abu na farko godiyanmu za ta je ga Allah maɗaukakin sarki wanda aikin da za ka yi shi zai baka ikon ka yi shi ba da izinin shi ba da ba za ka yi shi ba kuma ya ce idan ya baka ikon yi ta kurgudi masa Allah muna godiya gari ka da ka nuna muna mun fara wannan azumi har muka zo ƙarshen shi aka so tafsir rana ta farko kuma yau Allah nuna muna za mu rufe tafsir ranar 27 ga wata hakika godiya ta zama wajibi gare mu sa'annan waɗanda suka wajaba a yi godiya gare su kamar musamman kwamitin wannan masallacin ɗan kwamiti sun yi ƙoƙari ƙwarai da gaske wanda yake mutane suna ta korafi suna ta korafi to da yake duk abin da aka ce na farko ne dole ne sai an samu yan mishkiloli wanda yake kai kana zaune ne baka san kokarin da aka yi ta yi ba a ga ba a samu matsala ba ina ga kamar kuma da za ka da jama'a za ka so a ce an samu ansa ko kuma da result mai kyau ballantana a ce inda za ka fara mutum wanda suka fi ɗari zuwa ɗari biyu dole ne ka yi shirye-shirye illa ma ta sha'una illa an yasha Allah kai yadda ka shirya daban da Allah ya shirya kuma wanda yake abu ne wanda kai ba ka da makawa gare shi wanda abu ne na system ta ce lafika ne wanda dole ne kai za ka zauna ka shirya shi ta ka shiryawa mai gyara ya wuce yana wucewa sai abu ya zo ya kawo wani abin nan wanda yake tsakanin da Allah muna samun damuwa kwarai da gaske wanda yake yan kwamiti sun yi kokarin su kwarai da gaske wanda suka bada lokacin su kuma suka bada karfin su na jiki kuma suka bada kudaden su musamman sakatare namu tsakanin da Allah ya cancanci a jinjina masa ba mu taɓa kiransa ba dare ne safiya ne da rana ne ba tare da ya amsa kira ba kuma zai tsaya tsayin daka daga duk abin da za a yi wanda ke ko kwamiti su ba da kuɗi ko kwamiti ba su ba da kuɗi ba wallahi zai ba da kuɗi da kan shi shi yake muna godiya gare shi ubangiji Allah ya saka da fitar alheri ya biya shi da rahamar shi wannan akwai wanda dole ne ya zama wajibi gare mu mai godiya ga shi shine dokta limamin wannan masallacin wallahi liman yana da wa'ansu ɗabi'o'i wanda duk wanda ke kusa tare da shi zai so a ce shi ne shi malam baya da girman kai malam bai taɓa ɗaukar kai shi babba ba wallahi ƙarami kake gare shi amma zai sun kula da kansa zuwa gari ka wanda yake ba ƙaramin abu ba ne Allah ya haɗa ka a ci kana aiki da irin wannan ban taɓa zuwa da wata shawara ba tare da malam ya yarda da abu da na ce babba ko ce ne a'a ba wanda yake sai dai ya kankanta da nuna da cewa da za a yi kaza da zai ci kaga idan za ka zo da al'amari mutum ya nuna da cewa abin da ka zo da shi ba haka nan bane amma da za a yi kaza da zai yi ba da abu mai kyau malam muna godiya gare ka ubangiji Allah ya kara maka tsari maka imaninka da ikilasinka Allah ya samu ka albarka ubangiji Allah ya sa cikin yayanka a samu wanda ya cika nan malam nura mai jan baki tsakanin Allah kamar yadda malam Bindadi ya faɗa malam nura ne mutum ne mai tawali kwarai da gaske wanda yake ko daga jin karatu malam nura ba sai an faɗa maka ba akwai taushi akwai sanyayawa cikin rayuwarsa da zarar za ka ji mutum na karanta alkur'ani yana karya maka kasusuwanka yana nike ka to kai ma ka san da cewa akwai alkur'ani tare da shi wanda ke shi alkur'ani a koda yaushe abin da ke koya ma mutum shi ne kamar yadda aka tambayi Aisha wani ha me halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace halayensa shine alqur'ani tsakani da Allah malam ruwa yana da waɗannan abubuwan da shi muna maka addu'a ubangiji Allah ya tsare ya rike maka wannan al'amarin kuma ya sa maka albarka cikin sa kuma ya sa maka cikin mizanul hasna sannan akwai waɗanda suka ba mu gudunmuwa tsakani da Allah ba tare da gudunmuwarsu ba da wannan al'amarin bai tafiye da muke son ya tafi ba kamar AA Rano ya taimaka mana Dizil. tsakani da Allah ya ce maka mana lokacin da muke bukatar diesel din nan ba mu rike shi ba muna zaune aka zo aka same mu sai muna alkawali da cewa zai ba mu dizo lita ɗari hudu kowane bakwai za a je a karɓi lita ɗari wanda tsakanin da Allah mun je mun karɓe su kuma har yanzu yana cikin dizil din da muke wani da su wanda cikin yan kwamitin mu sun ba da akwai wanda suka ba da drum drum akwai wanda suka ba da lita hamsin muka da tsakanin da Allah an yi kokari kuma muna roƙon Allah Allah ya saka musu alheri kamar md na bowa alhaji sada shi ma ya ba mu gudunmuwa kwarai da gaske muna roƙon allah ubangiji allah ya sa musu akan mizani na hasana allah ya saka musu da mafikin alheri kamar alhaji um, suraji kure shi ma ya ba mu dizil allah ya saka masa da alheri muna ƙara miƙa mu ga 'yan kurci wai ga 'yan masu hidimar masallaci kamar masu gaki masu kulawa da jirgin wanda duk suna kuna kallo da a sheka da gudu da an kauta su a kuma da yadda kuke azumin nan haka nan bayan Allah nake azumi wallahi ba a taɓa ɗauke wuta ba a kai minti biyu zuwa uku ko su sheka da gudu su kunna janareto nan ba kai da ke zaune a san abin da ke ji wanda ya shiga cikin rana kuma ka tafi wurin janareto ga zafin janareto ga zafin rana ga azumi kun san ba karamin al'amari ba ne muna roƙon Allah ya rufa musu asiri ya ƙara dawamar da kuwayensu ga wannan aiki abu ne wanda ko ana biyan ka idan ta tsarkake niyyarka ta yi shi saboda Allah to Allah zai maka mafita a kansa muna roƙon Allah Allah ubangiji ya musu mafita a kansa muna godiya ga yan hizba suna kokarin su wanda a kodin shi za ku ji sun kira suna magana da cewa a zo mai mashin wanda bai karbi stika ba ya zo ya karbi stika mai ka haka da ake a yi faɗa da sunan a wannan ya fada musu rai ta haka ba su jayi ba to muna roƙon Allah Allah ya tsaye da su ga waɗannan ayyukan kuma ya aza musu shi a kan gidan hasna to abu na gaba masu midiya su ma gaskiya sun yi ƙoƙari, ba a taɓa jiransu ba sai dai su jira saboda haka sun yi ƙoƙari, Allah ubangiji ya saka musu da alheri sosai abu na gaba limamanmu na tarawi wanda suka yi muna sallar tarawi suka yi muna tahajjud ba mu ga irin karatu na alkur'ani da za su zo a zo na ayi wanda suna kokari su ji su sa a samu sauki mai kyau wanda za su karanta muku al-Qur'ani lokacin wata na alfur'ani wanda ba komai ake nema ba illa rahama ta ubangiji to muna roƙon Allah da mu da su Allah ya muna rahama Allah ubangiji ka bi ayyukan mu ya gafarta mana zunuban mu to abu na gaba wanda dole ne ya cancanci mu yi shi shine godiya da honorable Bello Gwiwa wanda in muka duba shekara ta baya da ta wuce wurin nan hili ne da mun so mu yi tafsiri ba za mu iya shi ba amma tsakani da Allah cikin rahama Allah Allah ya zaɓe shi wanda yake zaɓe ne na Ubangiji ya gina mana wannan katafa a masallacin muka zo cikin shi cikin ni'ima ga AC ko ina ga fankoki ga ƙato da narito da ya kawo muna wanda tsakani da Allah ba kan abu bane to Allah ne ya zaɓe shi muna roƙon Allah Ubangiji Allah ya rufa masa asiri duniya da lafira Allah ka fi mu sani abun da yake bukata Allah ka yi masa ya ubangiji ka sa albarka cikin zuriyar shi ka sa zuriyar shi su koyi abin da yake yi ya ubangiji ka sa mashi ayyukan da nashi a hasana mizanul hasana to ni kuma ina gode ma Allah madaukakin sarki da ya zabe ni a wannan matsayi na chairman na masallaci ba zabe na bane zabe Allah ne a koda yaushe idan na samu irin wannan ina jin daɗi kuma ina gode ma Allah saboda ba komi bane wannan Allah ne za cikin mutum dubu Allah ya ɗauko ka ya ce ka zo ka jagoranci al'amari to ina roƙon Allah Allah ya karɓa muna abubuwan da muka yi Allah ya cire muna riya cikin rayuwar mu Allah ka sa mu da shi da abubuwan da muka yi sannan waɗanda muka ɓata ma rai da suka ga an yi musu abin da ba daidai ba tsakanin da Allah ba wanda za mu yi abu wanda da gangan za mu yi mashi duk da cikin kuskure to muna roƙon Allah a yahe muna kuma mu ma in an yi mana abu mun yafe ubangiji Allah ya nuna mana wasu shekaru haka lafiya ya karba mana ayyukanmu malaman da suka bar abubuwan da suka yi suke yi suka zo suka ansa gaitar da muka yi musu muna roƙon Allah Allah ya saka musu alheri sannan abu na ƙarshe nikan so in yi magana in na samu irin wannan damar na samari samari Allah ya ba ku dama an tashi da iyayenku su iyaye ana neman rahama gare su kuma ana neman albarka gare su kamar yanzu kuna da kuna da raganci ga cewa ku kyautata zuwa ga iyayen ku yi son ku sa ku yi wanka da za ku abin gaba mu mun tashi mu yi ma iyayen mashara mu yi musu wanki mu yi musu wanke wanke mu ibo ruwa amma yanzu yaro na zaune kabu wanda ke iya wannan abubuwan ku ji tsoron Allah ku neman ku wannan ladat Allah ya samu ku albarka cikin ya ku ubangiji Allah ya taimake mu ya nuna mu na shekaru lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah chairman Allah saka alheri da wannan jawabi naka kuma nan zan sake mika tudun magana ga shi kainai a larama kuma a sheik wato muhammad nura umar birnin kabi domin shirife wannan majalisin gabaki da addu'a shamila gangamiya wadda kike yau daga yau insha Allahu tafsiri ya kammala sai kuma idan mai kowa mai komi nuna muna kuma a sa addu'a da waɗannan ran nan malam yayi nasiha dangane da sa ta takalma ba a ɗaga ba yana ƙara nasiha sai da an kai sata to wa'annan Allah ya shirya mana su in ma wani izgilinci kare Allah ka san su Allah ka shirya mana su su tunda ƴan uwan mu na musulmi tunda ana yi ko ikonku ko Emmanuel bai zuwa ne ya sata sai dai mu ya sunan namu haka Allah ya shirya muna su baki ɗaya da mu da su haka akan Allah fa tafaddal mashkuran da addu’a ta musamman a ruhe mana wannan tafsiri na bana. Kami salati, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim inna ka hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim inna ka hamidul Majid. Allahumma ina nas'aluka bi annana na annaka antal Allahu la ilaha illa anta الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته عنا الليل وأطراف النهر يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا واتينا اللهم بأسمائنا وسرنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا رحم الراحمين رب العالمين ya Allah muna roƙonka da sunayenka sarki wanda muka wanda mu sani ba wannan mu Allah ya sanya albarka wannan karatu da muka saurara tun daga farkon wannan wata har zuwa yau abinda muka saurara Allah ya bamu iko aiki da shi malam da ya karanta da mu Allah ya saka masa da alkhairi ya Allah muna roƙonka Allah ka malam lafiya da sauran malaman mu na sunna Allah ka ba su kariya ka ƙara kare su ka sama su barka برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله كامنا كنت hankali da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa tamu wa'annan fitintunu da bala'o'i da suke addaban mu da kuma wa'annan matsaloli rashin security da sauransu Allah kawo mana mafita ta alkhairi wa'anda suke wannan ta'addanci Allah ya shirya su idan ba su da rabon shirya Allah ya kame hannuwansu daga cutar da al'ummar musulmi bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya Allah ka zaba mana shugabanni na kwarai shugabannin mu Allah ka taimake su ka ba su ikon su nauyin da ka dora musu kuma Allah ba mu ikon musu biyayya برحمتك يا ارحم يا رب العالمين اللهم اصلح شباب المسلمين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين <laughs> الحمد لله <laughs> الله أكبر <laughs>